المتكفل, المتكفل للرزق بالرزق لكل العالمين القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها في كل وقت رحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقد جعل الله سبحانه لعباده أسبابا بينها في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وبها تنال الأرزاق وتستجلب الخيرات وتحصل البركات وتدفع بها الشرور والآفات فأسباب نيل الأرزاق عباد الله كثيرة جدا من أهمها الإيمان بالله والأعمال الصالحات وتقوى الله جل في علا قال سبحانه فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثانيا صدق التوكل على الله عز وجل وحسن الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه جل في علا ثقة وإيمانا وتوكلا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ثالثا الدعاء وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة قال الله عز و... فالله عز وجل لا يرد عبدا دعاء ولا يخيب مؤمنا ناجاء ومن دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رابعا شكر الله عز وجل فهو زيادة في الأرزاق وحفظ للنعم الموجودة واستجلاب للنعم المفقودة قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد خامسا ملازمة الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سادسا صلة الأرهام فهي بسطة في الرزق ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه عباد الله صلوا وسلموا على رسول الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا نعم. الحمد لله الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الناس أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن من أسباب نيل الأرزاق الإنفاق والصدقات في سبيل الله قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي صحيح, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت ما صدقة من مال ومن أسباب زيادة الرزق عباد الله المتابعة بين الحج والعمرة تجلب الرزق وتنفي الفقر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي ومن, هذه ومن الأسباب أيضا عباد الله النكاح والذرية قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم عاشرا البقور ففيه البركة فعن عمارة بن حديث عن سخرة بن وداعة الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بقورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار وكان صخرة رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي في المسند حادي عشر قضاء حوائج الناس والسعي في تفريج قرباتهم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيها المسلمون فلا بد مع ذلك من العمل والسعي والجد والاجتهاد والصبر وترك البطالة قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عباد الله صلوا على من جاء بالتوحيد ونفى وجوه الشرك والتنديد صلوا عليه وسلموا واستسلموا لسبيله تهدوا لكل حميد فعسى الكريم فعسى الكريم يغيثكم بشفاعة وبشربة من حوضه المورود يا رب صل عليه كل صبيحة كرما إلى يوم اللقاء الموعود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 da waɗanda suke tafiya a irin wannan tafarkin da suka tafi a kai har izuwa ranar tashin alƙiyama bayan haka bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa Allah maɗaukacin sarki abin tsoro ne a duniya kuma abin tsoro ne ranar tashin alƙiyama da aka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarnin Allah mu yi aiki da wasiyar Allah subhanahu wata'ala wadda ya yi mabayi gaba ɗaya da cewa su ji tsoron shi a duniya kuma su ji tsoron ranar haɗuwa da shi ranar tashin alƙiyama bayan haka ya bayan Allah mu sani Allah maɗaukakin sarki shi ne mai azurtawa shi kaɗai ne mai bayarwa kuma shi kaɗai ne mai hanawa arziki gaba ɗaya nashi ne kuma shi ne yake bayar da arzikin ga wanda ya ga dama ya kuma hana ga wanda ya ga dama duka wannan yana gudana ne ƙarƙashin hikimar Allah subhanahu wata'ala da kuma ilimin Allah da ganin damar Allah subhanahu wata'ala yana bayar da arziki arziki ga wanda ya ga dama yana kuma hana arziki ga wanda ya ga dama ba wai dan wanda ya ba arziki yana son shi ba ko kuma wanda bai ba arziki ba baya son shi daka arzikin na Allah ne gaba ɗaya yana bayarwa ga wanda ya ga dama wani a bashi ya zama sababi na rahama da alkhairi gare shi wani kuma a bashi ya zama sanadi na halaka da kuma taɗewa da azabar Allah subhanahu wata'ala gare shi da aka Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alkur'ani wa ma dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ce ba wata dabba da take rayuwa a bayan ƙasa kowace irin dabba ce sawawun ɗan na jinsin ɗan adam ne ko jinsin sauran dabbobi ne da suke rayuwa gaba ɗaya babu wata dabba da take rayuwa a bayan ƙasa face arzikinta yana wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ne yake ɗauke da arzikinta shi yake isar mata da arzikinta a duk inda take a duk inda ya dace a duk inda ya cancanta ta samu arzikin Allah ne yake isar mata da wannan arzikin da aka babu wanda ya isar da arziki zuwa gare ka in ba Allah ba shi kadai ne arzikin duk wata halitta yake hanne shi sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ce dabbobi nawa ne ba sa iya daukan arzikin su suna yawo da shi a cikin dabbobi guda nawa ne suke da suto na aja abinci guda nawa ne suke da ma'ajiya wanda za su koya abinci a wurin in sun ji yunwa su zo su ci babu 'yan kaɗan ne daga cikin dabbobi sauran kowa sai dai ya wayi gari ya tashi ya fita ya nemi arzikin Allah Allah ya bashi arzikin da ya ga dama da da yawa a daga cikin dabbobi Allah ya ce la ta hamilu rizqa ba sa ɗauke da arzikinsu wanda shine abincinsu da abin shansu Allahu yarzuquha Allah ne yake azurta su wa iyakun kuma ɗin ‘yan adam Allah ne yake azurta ku ba dabarar ku bane ba tattalin ku bane ba tarin da kuke da shi a fito bane a'a Allah yana ba waɗanda ba su da komai ba su aje komai ba ba ma su sanya za su yi ta ba amma kullum in suka tashi da safe suka fita kamar yadda Allah ya umarni sai Allah ya ba su abin da za su ci sai su ƙoshi su dawo gida a ƙoshe ba tare da yunwa ba da haka Allah ya ce da yawa daga cikin dabbobi a haka rayuwarsu take kasancewa amma arzikinsu Allah ne yake azurta su kuma ɗin da kuke ganin kuna da dabara kuna iya ajewa kuna iya tattali ku ɓoye kuma ɗin Allah ne yake azurta ku ba wannan dabarar ba ce ba wannan wayan ba ba wannan iyawar ba ce haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya hanyoyi na samun arzikin su zama suna da yawa da kuma sabubban da idan an bi waɗannan sabubban za a samu arziki akwai sabubba na zahiri akwai kuma sabubba na shari'a wanda shari'a ta sanya su su zama sababi wanda ake samun arziki da su amma galibi mu mun fi da hankali ne akan sabubba na zahiri hanyar aje a yi kasuwanci aje a yi sana'a aje a yi kwadago aje a yi kaza don a samu kuɗi wannan sababi ne shari'a ta tabbatar da shi ta yarda da shi kuma shari'a tana ƙarfafan yin haka domin a samu arziki to amma akwai wasu sabubba na musamman wanda shari'a ta aje wanda wanda yake amfani da wannan sabubban Allah yana buɗa mai arziki shi Allah yana buɗa mai wasu hanyoyi da wasu ƙofofi wanda da bai ba shi da wannan hanyoyin ba shi da waɗannan ƙofofin daga cikin hanyoyi mafi girman hanyoyi da Allah yake albarka a cikin arzikin mutum ya buɗa ma mutum hanyoyin samun arziki shine hanyar imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma ayyuka na ƙwarai da kuma yin taƙawa da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin babban hanya da babban sababi na samun bunƙasar arzikin bawa a rayuwar duniya ya zama kana da imani da Allah sannan kana da ayyuka na ƙwarai da kake bauta ma Allah da su sannan ya zama kana da takawa shine bin dokokin Allah in Allah ya ce ayi za ka yi in ya ce a bari za ka bari to wannan yana daga cikin manya-manyan sabubba da Allah yake ba da arziki gabawa a a cikinsu Allah yana cewa falladina amanu wa amilu salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai. lallai suna da wata gafara daga wurin Allah subhanahu ta'ala kuma suna da wani arziki na karamci arzikin nan na karamci zai ɗauki arziki na duniya sannan zai ɗauki arziki na lahira wanda shine aljanna da haka wannan sababin samun wannan arzikin shine imani da kuma ayyuka na ƙwarai. haka a wani wurin Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi takawa ya bi kiyaye dokokin Allah to Allah maɗaukacin sarki zai saman mai mafita a duk wani rintsi da ya shiga na rayuwa sannan Allah zai azurta shi ta hanyar da bai taɓa zato ba Allah zai kawo mai arziki ta hanyoyi daban-daban ta ƙofofi daban-daban waɗanda bai taɓa zaton zai samu arziki ta wannan hanyar ba wannan yana daga cikin sabubba na samun arziki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sababi na gaba daga cikin sabubban samun arziki shine gaskiyar tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala a duk inda kake da duk inda ka shiga ka yadda cewa ba wanda zai iya baka sai Allah wannan kasuwar da kake zuwa ba ita za ta azurta ka ba wannan ofis ɗin da kake zuwa ba shi zai azurta ka ba wannan aikin da kake yi da kwadago ba shi zai azurta ka ba ka samu cikakken aminci a zuciyarka cewa arziki na Allah ne kadai kuma yana bayar da shi ga wanda ya ga dama ta hanyar da ya ga dama wani yana nan tun kafin a haife ka yake aikin yake sana'a kuma bai yi arzikin ba wani kuma yana nan daga zuwan shi shekarar shi biyu uku a harkar yanzu kuma ya yi arziki da wannan harkar menene sababin shine mai bayarwan guda ɗaya ne shine Allah ya ga dama ya ba wane wane kuma bai ga dama ya ba shi ba da aka ka samu wannan tawakkalin da gamsuwa da yarda da cewa dabara mai dabara ba ta ba shi arziki wayan mai ya ba shi arziki satifiket ɗin mai satifiket ba shi arziki Allah ne kaɗai yake yin wannan da aka ka sa kanka wannan gamsuwar da yarda da tawakkali a kan cewa Allah ne kawai zai azurta ka to wannan yana tabbatar ma bawa arziki a rayuwar duniya sannan yana samar ma bawa arziki ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu an manzon Allah yake cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi manzon Allah yace da za ku yi tawakkali ga Allah ku yadda da Allah haƙiƙanin yadda da Allah ya zama da gaske har zuciyarku kun yadda kun aminta da Allah banza Allah ya ce la razaqakum kama yarzuqut tsayr da Allah ya rinka azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye yadda yake ba tsuntsu arziki haka zai rinka ba ku arziki ya Allah yake ba tsuntsu arziki sai manza Allah ya ce taghdu khimasan wa taruhu bitanan tsuntsu zai tashi ba komai a cike shi amma in ya fita kafin ya dawo ya cika cikin shi da tsaba wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala yake azurta su da shi tsuntsu ba shi da wurin aje abinci a cikin shekar shi ba shi da wurin tara abinci bai da komai amma kullun ya yarda in ya tashi da safe ya fita to Allah zai azurta shi to kuma kullum ɗin a haka yake tafiya kullum in ya fita zai samo arzikin Allah baya fita ya dawo da yunwa in da ya fita sai ya dawo a ƙoshe to manzan Allah ce da kuna da tawakkali ga Allah iyakar tawakkali da haka Allah zai rinka muku ya rinƙa azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye kullum su tashi su fita amma ba za su dawo ba sai a ƙoshe su fita da yunwa su dawo a ƙoshe saboda arzikin da Allah maɗaukacin sarki ya tattalar musu haka yana daga cikin sabubba na samun arziki shine gode ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala mutum ya zama yana gode ma ni'imar Allah Ɗan wanda kake da shi a yanzu ka yadda Allah ne ya baka kuma ka yadda kana buƙatar ka gode ma Allah akan shi da ka godiya ga Allah ɗin a hanya ce ta samun ƙari na arzikin Allah duk sanda Allah ya baka ɗan kaɗan yau ka gode to Allah zai baka sama da wannan gobe haka Allah ya ɗauki alƙawari haka kuma Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani sannan kuma idan ka gode din ya ƙara ma zai tsare maka ɗan wannan da ya baka ɗin ba zai lalace ba ba zai wulaƙanta ba da aka godiya ga Allah tana jawo ƙarin arziki sannan kuma tana haifar da tsare arzikin da ake da shi a ƙasa Allah ya ce da wa itta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya yi rantsuwa ya yi shela cewa lallai idan kuka gode min ni kuma na rantse da cewa zan ƙara muku akan abin da kuka yi min godiya a kai sannan na rantse kuma lallai in kuka bitirce kuka ƙi gode min akan abin da na yi muku to azaba ta tana da tsanani rana alkiyama da haka wanda bai gode ba an yi mai gargaɗi da azaba wanda kuma ya gode an yi mai bishara da ƙari akan wannan abin da ya gode a kai da haka kana ƙara godiya ga Allah Allah yana ƙara maka arziki in ka gode yau to arzikin gobe sai ya fi na yau haka za ka rinka tafiya Allah yana bunƙasa arzikinka saboda yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kake yi akan abin da ya baka amma ya zama kullum kuka kake yi kullum butulci kake ma Allah ka ƙoshi ka ce ana yunwa ka ci ka sha ka kwanta ka tashi ka ce ana kana cikin tsanani da matsatsi rayuwa to wannan ba ƙaramin butulci ba ne ga Allah subhanahu wata'ala ka gode ma Allah duk sanda ka samu kanka a cikin hali na wani abu na ni'ima komi ƙanƙantar shi to ka gode ma Allah a kai sannan yana daga cikin sabubba na samun arzikin Allah subhanahu wata'ala shine lizimtar istighfari da tuba da neman gafara Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa mana abin da annabawa suke faɗa ma mutanensu daga cikin abin da annabawa suke faɗa ma mutanensu wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ku nemi gafarar ubangiji ku tuba zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. idan kuka yi haka yumatti'akum mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku daɗi kyakkyawan jin daɗi a wannan rayuwar ta duniya matuƙar za ku koma kuna tuba kuna neman gafara Allah to shi kuma Allah ya alƙawarin zai ji yadda ku daɗi a duniya kenan matuƙar ba za ku rinka tura ba ba za ku rinka neman gafara Allah ba to Allah ba zai ji yadda ku daɗi a wannan rayuwar ta duniya ba domin duk wata azaba da ka ga ɗan adam yana fuskanta da tsanani a rayuwar duniya to sababin shi na farko shine zunubi da saɓan Allah babu kuma abin da yake wanke zunubi da saɓan Allah kamar tuba da istighfari ga Allah Daka ana tuba ana istighfari ana neman gafara a wurin Allah Allah yana yaye musibu da bala'o'i da tsanani a cikin al'umma Daka gwargwadon yadda bayi suka koma ga Allah suka yi tuba da neman gafara gwargwadon yadda Allah yake sauƙaƙa musu rayuwa gwargwadon yadda Allah yake jiyar da su daɗi a wannan rayuwar ta duniya a wani wurin ma Allah maɗaukacin sarki yana faɗa mana dangane da mutanen annabi Nuhu alaihi da annabi Nuhu yake faɗa musu cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ka ce musu ya kai Nuhu ka faɗa ma al'ummar ka cewa ku nemi gafarar ubangiji domin Allah ne yawan gafara ne in kun nemi gafarar Allah zai muku wasu abubuwa da yawa daga cikin abin da zai biyo bayan neman gafara da za ku yi shine yursilis sama'a alaikum midrara Allah zai albarkace ku da ruwan sama ruwan sama zai wadata idan ruwan sama ya wadata kuwa lalle abinci zai bunƙasa yunwa za ta kau daga cikin mutane haka in kuka yawaita istighfari yursilis samaa alaikum midraran Allah zai bude muku hanyoyi na ruwan sama sannan wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara bayan ruwan sama Allah zai kawo muku dauki da tallafi na 'ya'ya ‘ya'yanku za su yawaita za ku sami yawan haihuwa sannan wa dirkun bi amwali zai muku ɗauki da tallafi da dukiya ne yawan gaske za ku yi arziki sannan za ku sami ‘ya'ya wa ya jannatin za ku sami lambuna da gonaki daban-daban na kayan marmari wa ya ja'allakum anharan sannan Allah zai samar muku koguna a cikin garuruwanku daban-daban da za ku rinka amfani da su domin ci gaban rayuwarku kuna neman noman rani idan ruwan sama ya ɗauke kuna kamun kifi kuna samun abubuwa na sana'o'i daban-daban duka menene zai haifar da wannan shine istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku in kuka yi haka ga abubuwan da Allah ya yi alkawari cewa shi kuma zai muku saboda neman gafarar da kuka yi kawai abin da ya rage shine yadda da Allah da aminta da Allah da kuma aiwatar da abin da Allah ya umarni da a yi shi kuma Allah ya cika alkawarin shi amma ɗan adam yana da taurin kai yana da kangarewa yana da bijirewa, yana ganin abin da yake shine maslahar rayuwar shi amma zai yi watsi da wannan al'amarin ya koma yana kallon wani al'amari daban ga hanyoyi da Allah yake bayarwa na arziki amma shi waɗanda yake kallo daban su ne za su samun mai da hanyoyin arziki a rayuwa ba hanyoyin da Allah yake faɗa a bi don a samu arziki ba wayancan duka wasu sabubba ne daban na zahiri amma wayannan su ne sabubba na shari'a da Allah maɗaukacin sarki ya aje cewa idan mun bi su Allah zai sauƙaƙa mana rayuwa zai inganta mana al'amura zai samar mana abubuwan da ba ma zaton Allah maɗaukacin sarki zai azurta mu da su sai mu ga waɗannan abubuwan sun faru a cikin rayuwarmu har ila yau daga cikin sabubba na samun arzikin Allah subhanahu ta'ala a bayan ƙasa shine sadar da zumunci da kuma kyautata ma 'yan uwa a cikin rayuwar duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga Abu Huraira Allah ya dare shi manzon Allah ya ce duk wanda yake so a yalwata mai arziki shi a tsawaita mai rayuwar shi to ya zama mai sadar da zumunci tsakanin shi da ‘yan uwan shi. Da haka wannan sababi ne daga cikin sabubba shi ma na samar da arziki da wadata a cikin mutane. Sabubban suna da yawa daga cikin sabubban akwai biyan bukatun mutane da taimaka ma al'umma da taimaka ma mabukata. Gwargwadon yadda kake taimakon mutane, gwargwadon yadda kake yaya damuwar mutane, gwargwadon yadda Allah yake buɗa ma hanyoyin arziki a wannan rayuwar ta duniya. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito daga abu huraira Allah ya da shi yana cewa wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhi Allah yana kan taimakon bawa matukar dai bawa yana taimaka ma dan uwan shi gwargwadon yanda kake taimakon dan uwanka gwargwadon yanda Allah yake baka taimako kana taimaka ma bayin Allah da dukiya ne kai ma Allah yana baka agaji na dukiya tana taimaka musu da ilimi Allah kai ma yana ƙara maka taimako na ilimi gwargwadon abin da kake taimaka ma bayin Allah da shi gwargwadon yadda kai ma Allah zai rinka kawo maka taimako ta wannan janibin da haka wanda yake son yalwar arziki da faɗin arziki to yayi amfani da abin da yake da shi ya rinka taimaka ma marasa shi to shi ma gwargwadon wannan zai rinka samun bunƙasar arziki shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. sannan daga cikin hanyoyi na eh, eh, na samun arziki mafi girma shine addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gabata a baya cewa arzikin na Allah ne ba kuma wanda zaka je ka roƙa ba a wurin shi sai mai shi duk wanda ka je ka roƙa ba zai iya baka ba amma wanda nashi ne shi ya mallaka shi ne yake bayarwa ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama inna allaha huwa razzaqu dhul matin ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun daka arzikin a hannun Allah yake bai da iyaka idan kana so to ka tashi ka nema a wurin Allah Allah kuma ya faɗa mana hanyoyin da ake nema a wurin shi daga cikin hanyoyin akwai addu'a ka tashi kai addu'a ka nuna cewa ba ka da kowa sai Allah ba wanda zai iya baka sai Allah ka roƙi Allah ya baka Allah maɗaukacin sarki a shirye yake bayar bal shi yake kiran a roƙe shi ɗin don ya bayar Daka addu'a tana daga cikin manya-manyan sabubba da suke ba da arziki ga bawa shi yasa yana daga cikin addu'o'in da annabi isa alaihi salam yake yi daga cikin addu'ar yake cewa warzuquna wa ta khairun raziki ya Allah ka azurta mu domin kai ne mafi alkhairin masu azurtawa babu wani mai azurtawa in ba Allah ba da aka annabawan Allah suna roƙon Allah arzikin da yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala wayannan duka sabubba ne wayanda suke na batsini sabubba na shari'a wayanda suke koyayyin sabubba na samun arziki amma kuma ya ku al'ummar musulmi wannan baya hana mutum ya tsayu akan sabubba na zahiri ya haɗa da sabubba na batsini ɗin, kana kan sabubba na zahiri dole ka dage ka tashi ka nema ba za ka zauna a masallaci kawai kana addu'a ba domin ba a ruwan zinari daga sama ba kuma a ruwan azurfa daga sama da aka duk wanda ka gani bayan ya bi sabubban da ya kamata ya bi to ya tashi kuma ya yi aiki na zahiri ya tashi ya yi sana'a ya tashi ya yi aiki ya yi abubuwa tukuru wanda yake neman ya samu arzikin Allah bayan waɗancan sabubban da aka haɗawa ake yi gaba ɗaya ka yi waɗancan sabubban kuma ka tashi ka nema amma ka yadda wannan neman ba shi ne yake bayar da arziki ba Allah ne kaɗai yake bayar da arziki ba tare da hannun kowa ba duk waɗannan abubuwan sababi ne idan ka bi sabubban in Allah ya ga dama sai ya baka in bai ga dama ba kuma sai ya zama watakila hana kan shine rahama gare ka shine tausayi gare ka domin Allah shine arhamur rahimi ya fi kowa jin kai ya fi kowa tausayi ya fi kowa ilimi sannan kuma ya fi kowa hikima in ka ga ya baka akwai hikimar da ta sa ya baka in ka ga ya hana ka akwai hikimar da ta sa ya hana ka da ka ba wai yana nuna baya son ka bane dan bai baka ba ba kuma ya nuna ya fi son wani tunda ya ba wani da ka arziki wannan al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala idan ya ba mu arziki ya sa mu ci jarrabawar da yake yi ma bayi da arziki idan kuma bai ba mu arziki ba Allah maɗaukacin sarki ya sa mu ci jarrabawar da yake yi ma bayi da rashin arziki domin duka biyan gaba ɗaya jarrabawa ce a rayuwa wanda wani zai ci jarrabawar wani zai faɗi Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya sa mu ci jarrabawa Allah ya azurta mu arziki na halal tsarkakakke wanda babu shubha a cikin shi babu kuma saban Allah subhanahu wata'ala a ciki Allah madaukakin sarki ya yayi mana bala'o'in da suke damun mu a wannan rayuwar ta duniya gaba daya da duk inda al'umman musulmi suke a duniya Allah ya yayi musu bala'o'in da yake damun su Allah ya farfado da mu ya dawo da mu hanya madaidaiciya ya dawo mana da izzar mu da daukakar mu da tsayuwa akan addinin Allah kamar yadda Allah yake so ya yadda Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasanmu lafiya ya zaunar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya lafiya Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu da mu da su gaba ɗaya ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya ya sanya mu mu zama masu sauke haƙƙoƙin da Allah ya ɗora mana akan juna baki ɗaya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله